Assalamu alaikum, barkan ku da kasancewa da Arewa Zanti, littafin bariki wurin soja wanda Fina Maman Amar ta wallafa. Ni kuma na nufin Dausu nake kawo muku. Idan mai sauraro na tare da ni a shafin da ya gabata inda na tsaya a. Yasmin kuwa tana shiga gidan kowa ya taso ya fara mata oyoyo. Yan uwa, yan uwa, yan uwa na gida da waje har wa'inda ta dade bata gani ba. Anti Maryam ta zage ana ta aiki da ita, su mama kirjin biki kuwa ko kallon ta bata yi ba. Ita ta matsa ta ɗan rungume ta oyoyo momi na kowa na murnar gani na da ke eh matsa ina aiki marar kunya mijinki duk ya ƙara ɓata ki dariya ta yi kawai ta nufi ɗakin mama Hindatu ina kike mama na mai so na fitowa ta yi cikin jin daɗin muryarta ga ƴata ta iso suka rungume juna ta ɗago ta mama mama irin wannan kyau da kiba da kika yi tun yanzu wannan cikin naki idan ya kai wata tara ya kenan Turowa ki ta yi ni ban yi kiba ba mama dariya su anti Maryam suka sa mata ai mama ba ta ganin kanta ne haka suka yi ta raha tuni ta manta da alƙawari yansu da mijinta ta yi rashe-rashe cikin 'yan uwa. Batan tsaki anti Maryam ta zubo musu har da zi din Ismail duk suka duk suka haɗu fatan irin na zage duk suka haɗa fatan irin na zage-zage ya ji rama da albasa ta buɗe ciki tana zabga yaji tana warɓa. Shi m MA tuni ya sa a nema musu masauki a wani katon hotel a garin Ahmad ya kai bukin shi ma Ismail wa'inda sun zama abokai yanzu baba ya sa an haɗa musu tuwon shinkafa miyar taushe lafiyayye da zabi gashi gashin ƙauye suna ɗiga suna ɗiga ga zoben ga soɓin gargajiya duka aka jira musu sojojin sojojin shi ma an basu nasu ya ci sosai ba ƙyama. yana ci suna hira karfe sha biyu aka ɗaura auren baban ba aka ɗaura aure baban zango ya ce shine zai wakilce su ya bada auren abin abin ya mugun burge shi sun yi matukar bashi girma da bai taɓa tunanin zai samu ba don haka take ana gamawa ya fara rabon kuɗi a wurin garin maroƙa sun ruɗe sai zuba roƙo suke suna Allah ya baka shugaban sojojin Najeriya baki ɗaya yana amsawa sai da ƙyar ya samu ya fita cikin mutane da taimakon sojojin shi motar ya shiga ya zauna tare da buɗe AC domin zafi ya ciro wayar shi ya kira ta sai ya ji wayar na ringin a cikin jaka a gefen shi buɗewa yayi ya ciro tare da kallon cikin jakar ya ga ƙatuwar robar yajin da ya ciro shi yana murmushi ya jefa a cikin aljihun motar Ahmad ya kira ya ce ya bashi lambar anti Maryam ya bashi ya kira ta lokacin wayar na na wurin Yasmin ta dauka tana ɗaukar su hoto ita da bebin ita da bebi nana tana ta ga number shi dariya ta yi don ta san kwanan zancen ta ce hello Zuma ba wani come out saboda kar in kira ki kika bar wayar a mota to ki fito ko in shigo ciki yanzu kotun yayi ba tare da ya jira amsar ta ba ta bi wayar da kallo tana dariya ba inda za ni za ga karshen rashin kunya in in in bi ka ka kunya ta ni a gaban su baba ga mutane a waje na ki wayon Allah mai iko mutum sai Allah tum ni dai ina ro gyara kwanciyar ta tayi daidai tana wasa da Nana akan gadon mama Hindatu tayi haka tayi haka ne don gujewa hayaniyar da tayi yawa a cikin gidan saboda taro shi yasa ta shige kuryar ɗaki ganin kusan minti goma bata fito ba ya tura mata test akwai tsarabar barki. zo ki ki sa a kwashe su zamu wuce masaukin mu yanzu ina son in yi wanka budewa tai ta karanta ta goge tare da cigaba da abin da take fitowa yayi daga cikin motar cike da tunanin mafita da sauri ya karasa wurin da baba suke zaune ya ce baba bismillah baba ya miƙe cike da jin daɗin cike da jin daɗi kamar wannan babban mutumin din mai matsayi yana ba shi girma a bainar jama'a dole ya yi farin cikin samun suriki na gari wurin motar suka karasa ya buɗe but ɗin da ke shaƙe da kayan rabon da ya zo da shi gefe ɗaya kuma drinks ne ɗayan motar da su ruwan gora shaƙe yasa aka fitar aka fara fitar da su ana jerawa a ɗakin waje shaddodi ya ba shaddodin baba ya ƙara ya ƙara baba ya, kira shaddodi baba ya kira baban zango ya ce ya san inda zai ya san inda za su ajiye wannan in an gama taro a raba wa uwa bayan hilas kuwa kayan abinci ne shaƙe irin su shinkafa taliya su jarkokin mai da sauran tarkace ya ce akwai a kai wa amarya gara su baba sun rasa bakin godiya baban zango ya fara share ƙwallo. Allah Allah ya kare ka Muhammadu Allah ya tsare ka kullum alkhairin da kake mana baya karewa muna godiya Allah ya biya gaskiya wata jaka ya fitar katuwa ya kalli gefen su Ismail ya daga mai hannu cikin girmamawa ya matso ya ce ranka ya dade ga an Allah ya sa ba laifi ne ba ko da yake aini aka yi wa kulli kulli ta kafa rike hannun shi yayi tare da daukar jakar tare da daukar jakar gefe daya suka bar su baba na ta godiya ai har da kafafu ma nayi maka idan idan ta kama har dungur har dungure zan iya maka akan my Yasmin please mu je ka raka ni wurinta ina so ma in gaida su mama in yi musu Allah ya sanya alkhairi dariya Ismail yayi sosai tare da cewa yanzu za ka iya shiga ciki kuwa akwai fa mata cike ko ni na kasa shiga ciki tun ɗazu me I can't na kira ta ta ki fitowa ba zan iya five minutes ban ganta ba mu je ko in shiga ni kaɗai a'a mu je bari in kira Ahmad mu tafi baki ɗaya Ahmad ya taso tare da karɓar jakar suka shiga cikin suka shiga cikin shine a gaba kamar ɗan gida su baban ma ganin su abin ya mugun burge su ganin yadda ya ɗauki Kan shi ɗan gida ba girman kai kamshin shi ya fara sallama sallama a tsakar gidan kafin su ji sallamar shi gaba ɗaya matan ido suka zuba mishi don da yawa ba su san shi ba anti maryam ta matso cikin sauri suka fara gaisawa su mama sai kai da kawowa suke mama hindatu ce ta fito da ta fito ɗaki rike da ɗan bokiti a hannunta ta fara maraba da surukin maraba da suruki na ku iso gaisawa ya fara yi da matan kafin a yi musu jagora zuwa cikin falon mama hindatu ɗakin ba laifi don akwai kujeru har da kayan kallo ta gefe kuma katon dibri zaɗinta ne da take sana'o'inta ɗakin duk da ana biki tsab yake domin duk yawancin mata na sauran ɗakunan gidan da kuma tsakar gidan. Tana ƙuryar ɗakin ta ji muryar shi tana saurin zabura ta miƙe zaune tare da ta dafa ƙirjinta. Ta faɗa a bayyane na na ta kalla da ke baccinta ta zaro ƙafa ta leƙa ta windo. Tana kallon yadda yake gasawa da maman da matan har zuwa lokacin da aka shigo da su ciki. Komawa ta ta zauna tana fargabar abin da zai biyo baya. Shi ko ya gama baza idanun shi a cikin gidan kaf bai ganta ba. Bayan sun gaisa yasa da su mama Hindatu ita ma mama ta basu ta shigo ya musu Allah ya sanya alkhairi suka fara zuba mai godiya domin baban zango ya faɗa musu komai mama Hindatu ta kalle shi ta ce ka turu tuta ba yadda yaya bai yi da shi ya koma cikin gari yaƙi amma sanadin ka ya amince muna matuƙar godiya ba komai addu'ar ku nake nema kawai mama ta fita ne ya ce ban ga Yasmin din ba ai tana ce. aka kira mama Hindatu a waje ta miƙe tare da cewa mama ki fito ga mai gidanki duk da na san tana jin komai anti maryam ta shigo musu da kayan motsa baki da su zainab ma ta shigo ta ga wanda ya taimake ya taimake ta ya raba ta da kishiya yasmin kanta ya daure sosai jin godiyar da su mama ke yi kuma ga zancen komawa gari da ta ji mama hindatu tunayi. yi to me hakan ke nufi ko shine godiyar da baba ya mata a waya anti maryam ta shigo ciki ta ce malama ki fito ma na kiran ki kafin ya shigo hijabinta ta mayar ta miƙe tare da fitowa cikin sanyin jiki da ta fito ya zuba mata ido kamar ya haɗe ta ba ruwan shi da idanunsu ismail da yaron shi ahmad tashi ya tsaye kawai ya nufe ta ga ganin ta kasa karasowa yana isa ba wasting time ya rungu mota su Zainab da ke gefen miji ta zaro ido tare da rubewa da hannunta Ahmad dariya kawai yi don ya san zai yi wanda ya fi wannan anti Maryam ta fice abinta saboda ita suruka ce a hannun shi ya dora saman cikinta how are you my baby mommy ta hana ni jin domin ka tun ɗazu sori ya ya dan duka yayi kisan din cikin ya zuba mai ido kawai don ta san bai yi ko bai ko kashi goma ba a cikin kashi ɗari na rashin kunyar shi dariya Ismail yake wa Zainab da ke rufe ido saboda kunyar abin da MA ya yi da mugun kishin Yasmin da take ji don ta san komai a kansu har Maryam ma har Maryam ma kishinta take ji sai dai yau ta yarda shirmanta kawai take zubawa domin ta ga mazajen su ta san ko Maryam ta wuce ajin Ismail bare kuma Yasmin matar oga kwata-kwata tana hango tsantsar soyayya da MA yake wa Yasmin tun daga yanda yake rawar jiki akan ta duk ya wani makale mata kamar chewing gum kokarin raba jikinsu take yi domin matsa matsawa su gaisa da su Ahmad ya ƙara ƙwaƙume ta a jikin shi suka zauna a kujera a kujera ɗaya yana zura hannunta cikin hijab cikin hijabinta ba tare da sun ankara ba ita ta san bata isa ta hana shi abin da yake so ba ta san tana hana shi zai wanda ya haka gaba ɗaya ya gama takura ta gaisawa suka yi cike da kunya ta ce ya Ismail ya gida na gama dam ai tun ɗazu sanniya Ahmad ranki ya daɗe aiki bari mu kwashi gaisuwa irin wannan irin wannan yanga da ake wa ogan mu ai dole mu yi biyayya ya zan yi Ismail Ismail ai tana gara ni don don ta ga ba zan iya mata kishiya ba fisge hannun shi ta yi da ke yawo da yawo cikin cikinta ta watsa mai harara har da da baki ta ka auro uku who cares I, I care cause na san sai gidana ya zama filin restless domin ba za ki bar su ba and the truth ba zan iya haƙura da ke ko na one day ba muna gida ɗaya in je wajen wata ke kaɗai nake ra'ayin ajiyewa a gidana you are my one and only ba ba wata sai ke baby wani irin daɗi ta ji tare da rungume shi tana shi kiss a baya gaba ɗaya ta manta da mutane a ɗaki dariya Ismail ya kwashe da ita sista irin wannan kishin haka Ahmad kuwa cewa yayi madam mu da ke kokarin karo muku abokan zama kar aikin ya muku yawa ku bar mu ya kashe mu aikin za mu iya Zainab ta faɗa tana miƙewa don ita ma ba dai kishi ba haka suka yi ta hira tsakanin su kafin Maryam ta shigo da leda ga ankon ki shirya mu je wurin amaran suna gidan baba liman kai anti ni da nake shirin tafiya da madam masauki na gaskiya da sake ba wani wani inda za ta je kallon shi ta yi cikin bata fuska kar ka mun haka please ban ga amarya ba fa kuma yanzu aka fara biki ka san al'adar mu taron yau da gobe ne ka bari in shiga cikin yan uwana don Allah a yi mana haƙuri illo yau da gobe ne kawai to anti bari in je zan dawo zuwa fo ku je kuma ku je kuma kar ta wuce can ba na son yawo na ga mazan garin nan akwai kallo dariya ya sa ya ciro bandar ɗin kuɗi sababbi kusan guda uku ya mika mata gashi idan zaki raba ga sakon hajiya na na na jiya godiya ta yi ta ce please ka mai ka bayar a kowane a kawo min jakata da sauran kayana wani kallo ya jefa mata mu je karbo da kanki tare suka fita sun burge duk matan da ke ciki mama kanta duk kunyar da take ji yau ta ware ido ta kalli yaran nata biyu rag masu tarin albarka tare da ƙara godewa Allah ta san ba duk mace ke da sa'ar da ta yi ba a duniya a waje a waje ma kallon su ake yi har ya buɗe motar ya fito mata jakarta ta kaya kafin ya sit ɗin baya ciro handbag ɗinta ta tare da ɗaukar wayarta yana kallo kallon ta jama'a na kallon su sai da ta rufe za ta juya ya ce wait matsowa ya gab da ita please ya kar ki yawo kafin in dawo an na so mu je tare kwaɗayi nake ji baby sorry za mu koma gidan mu IGB hmm, ya ce kawai ya ce bye ya shige ya wuce tun aka ja shi zuwa masaukin kayan da hajiya ta aiko mata fara gwiwa ta ga turarukan wuta a kwalabe masu kyau da kuma manyan gorunan humra masu tsada da kamshi kowanne ya kai goma kuma ta ɗauki waya tana jin daɗi ta kira Hajiya tana ɗauka ta ce ina cewa ina cewa a kira ke sai ga kin gira. kun isa lafiya Nomi na lafiya lau wallahi rigimar baban nan ne ya hana ni rikin jiya in kira ki in yi miki godiya sai yanzu ya ware kayan ma dariya ta yi ai babana sai shi to kuma kayan amarya ne ba ba ya kayan amarya ne ki bata ba naki bane ba naki bane kai momi ta ta faɗa tana shugabewa ban son haka yasmin ki bar mata in kin dawo zan sa a kawo mina ki bata duka kin ji matar baba ta faɗa cikin lallashi ta ce tom na hakura momi na ni kaɗai ita ta kashe wayar tana jin daɗin aunty maryam da mama da suka shigo suka kalle ta farin cikin da ke bayyana a fuskar wannan family ba ta yasmin ke mai sa'a ce in ji aunty maryam samun miji irin ma uwar miji miji ta gari haka samun miji irin MA uwar miji ta gari haka dariya ta tare da matsowa ta rungume su da kuma samun iyaye na gari da ƴan uwa irin sai ai babban sacin a faɗin duniya mama ta ce Allah ya albarkace ku yanda kuka zama silar farin ciki Allah ya ba ku farin ciki mai ɗorewa ya ba ku koma ta gari amin suka ce suna jin daɗin addu'ar uwa mai tasiri a rayuwar ya'a mama Hinda da daɗin rarukan tana ta godiya har da cewa sai a haɗa ta da Jersiya wanka suka kuma yi ɗaki maman da da suka sauka a lokacin kuruciya idan ya zo idan sun zo suka shirya Nana na wurin mama hindu. Awal na wurin su baba a waje suka taba ado kana ganin su ka san in ƴaƴan gata ne su ta ko ina kalma iri ɗaya suka saka da jakar su ƴar daidai a atamfar ta mugun karɓar su ga ɗin ya mutu kyau Yasmin ma saboda kibar cikin da take yi kayan da kirge ta faɗan kyan da ta yi ba ta baki Maryam ma masha Allah Maryam ma masha Allah ba za ka ce ta yi yara ba sai da sun sai dai sun ga ribar auren soja na cikin farin suka fito da gyale iya kamar yan biyu kowa na masha Allah mama Hindu ce to ke nan zaki bar sarkin rigimar nan ina kununta da madara ba dadewa mu yi ba ai suna uwan ɗakin cikin kuɗin da MA ya bata ta bawa anti Maryam ɗaya mama ɗaya ce su raba da mama Hindatu suka fita zuwa gidan baba liman da yake ba nisa da jama'a sai kallon su suke duk inda suka ratsa wani irin farin ciki Yasmin take ji tare da godiya da Allah da ya sa suka kasance cikin inuwar aure ita da MA su yi haramta ingantacciyar soyayya ba a waje da yanzu bata cikin wannan kwanciyar hankalin da wannan cin da da kowa ke jin fitowar shi take iya da fitowar shi take iya fita ba kunya da a bari ta same shi sai dai ta zama mujiya cikin dangi amarya ta yi farin cikin ganin ganin ta tare da rungum tare da rungume su duka tana cewa ai na ɗauka ba za zo ba don naga anti Maryam ita ta safe kafin in fito gida Yasmin tace ni na isa in ki zuwa auren na san ko zai hana ki makale na san ko zai hana ki makale mata matan matan mijinki ai bazan matan mijinki ai bazan manta shi ba ranar da ya sa mu barin ɗaki wai za ku yi magana ga ranar ɗaurin auren ku ma da ya kwakume ki a gaban mu dariya suka sa ta ce ko irin namu mu ba ruwan mu ko gaban su baba yi me sai dariya ake musu a cikin mata su ma suka shige ana yi da su kasancewa da yaya Auwal. da yaya da eh, kasancewa da yawa al'adar bahaushe amarya bata cika zaman gidan iyayenta ta ba ranar aure ba gaba ɗaya ta manta da wani MA ta shige cikin 'yan uwa ana ta hidima ya dawo yana ta kiran wayar ta kusan ya kira kusan goma ba ta ɗaga ba wayar na jaka sai da suka yi sallar la'asar ta buɗe jakar ta ga miss call rututu har da Ahmad ta zaro ido tare da Colin ɗin shi ba ya saurin ɗaga kiran tare da cewa haba madam ina kuke oga duk ya rikita ni wurin neman ga nan zuwa yanzu sai me sai ma anti Maryam magana suka tashi amaran ma sun gama shirin komawa gida domin shirin amarya tun daga nesa ta hango yadda yake ɗaukar ido cikin white man material mai tsada ya yi matukar kyau kan shi ba hula duk taron matan da suka jero tashi tashi kawai yake gani Ta yi mugun kyau sai dai ganin ta ba gyale Ya sa ya jiran shi ya kuma ɓaci tun kafin su iso ya ɗaure fuska ya shiga mota Maryam ta ce ki je ki lallashe shi ni dai na shige ci motar ta isa ta buɗe ta shiga ta rufe tare da matsawa jikin shi wayar shi yake dannawa ba tare da ya kalle ta ba Ta tace sorry Zuma kallon ta yayi da idanun shi da suka yi ja saboda kishi da takaici sorry for not my call o oh. so wearing this this net ya faɗa yana taɓa gyalenta. Gyalen gyalan, gyalen fa da kauri zuma amma na faɗa miki na faɗa miki fa bana son bana so ya faɗa yana ɗago ta yana kallon ta kalli nan ɗin ya bayyana sosai gashi kin yi ado sosai kafin in gani wasu banzaye sun ganki. Baby ina da kishi mai zafi a don't you know that shi yasa na kasa barin ki ta hoke kaɗai an dun ɗazu na dawo ina jira na kira ki gawa saboda ina damo baby ina so ina son ki sosai kin san soyayyar ki a jini na take bana ganin kowa sai ke I felt incomplete without you around haɗa bakin su ta yi ya runtse idanun shi yana amsar sakon kisan ɗinta mai rita na tsawon lokaci da ta san ba a ganin su motar mai duhu ce ta zara bakinta tana jan numfashi kamar an kwace wa yaro nono a bakin shi idanun shi ya juye ya kalle ta tare da riko ta ya ɗora akan sandar sojan shi ta ji irin kumburin da ta yi jaraba ta motsa ta ɗan matsa kaɗan sorry mai zuma har mu je gida bari in lallashe ta wani abu ya danna a jikin mota. motar kamar intercom yake yana nuna danja ta waje. driver ya shigo mota ya tare ya ce I can't babe mu je kawai bani haɗi na gaskiya kar mu yi haka su Zuma. Shige mata ya ƙara yi tare da fara lalubarta don baya jin zai iya zuba mata ido yanzu. Bayan ta kakalo shi wallahi shi dai yana da mata ba zai cutu ba. Shuru kawai ta yi ta bauni waye aike ta kisin ɗin shi ma bayan ta san halin kayanta suna isa ya cire hannun shi a jikinta ya fito da ƙyar yake ido ya buɗe mata santa ta so ya ƙanƙame ta don idan ya ce zai tafi da kafafun shi a da kafafun shi za a gano shi duk da ana ganin shi an san a hannu yake ɗakin da ya kama ya buɗe suka shiga ita dai sai shuru. tun daga kofar ɗakin ya fara zuge zuge garta yana bin jikinta da kisi duk inda ya samu sai ya manna mai tuni ya gama cewa ya fara rikita ta kamar ya shekara bai yi ba yace zuma na ka bi ni a hankali please ni fa idan kana haka tsoro kake bani kuma baka min ta wasa jiya fa kwana muka yi kana abu ɗaya da ƙyar yake iya magana leave me ai ke ce kika ja kuma ke ce kika sa na zama haka ba zan iya haƙura da gidan daɗin ba baby I can pay any price to get it anything for this thing. ya faɗa yana ɗaga ta zuwa bed don tuni ya fara ba kanshi farin ciki sai da ya kwashi awa ɗaya kafin ya samu nutsuwa ya lafi a jikinta yana zuba numfashin yana zuba numfashin gamsuwa wani baccin wuya ne ya kwashe Yasmin ya ɗago tare da zuba kyakkyawar fuskar ta ido yana fitar da numfashi mai kyau tare da manna mata kiss a lips ɗinta masu kyau anything for you my sweet wife I can give my life to save yours ya faɗa yana manne naked body ɗin shi da nata shi ma baccin ne ya kwashe shi basu farka ba sai magrib ita ta fara buɗe idanunta ta tuna inda suke ta zabura tare da dafa mararta da ta riƙa gam ta ce ouch sai da ya tashi da sauri ya rike ta yare be mara na ya rike sorry ta ya faɗa tare da kwanto da ita jikin shi ya fara shafawa har ya saki ta tashi tare da cewa ya saki, zan yi wanka mu je ka mayar da ni da kaga za a ga rashin kunya ta yanzu gashi za mu je kai amarya ma bata fuska yayi bai ce komai ba ya koma ya kwanta ya ce je ki yi in kin fito zan yi nawa kallon shi ta yi ta san bai shirya abin arziki ba tunda bai ce su yi tare ba haka ta shiga don tana jin kiran sallah ta yi wanka tare da ɗaura alwala ta da tawul ta ce na fito tashi ya shiga ba tare da ya rufe jikin shi ba ta bi ta ta bi shi da kallo tare da kallon manyan muskul ɗin shi da kallo tana girgiza kanta sai da ya ɗauki minti talatin ya fito da wayar da guntun tawul a waist ɗin shi jallabiya ya ciro ya sa ya ciro mata wani wani hijabi cikin kayan shi ya mika mata tare da kayan bacci ta waro ido don bata san lokacin da ya saka a kayan shi ba mele ye me yake nufi me yake nufi da ita haka Umarnin shi ta bi suka yi sallah tare yana idarwa ya miƙe tare da janyo wasu da baban zango ya ce a saka mai su a mota ɗazu bai buɗe su ba saboda yana sauri ya je ya ganta soyayyun kaji ne na hausa jau suya da rice and stew ya ji namomi nasu namomi nasu daban mama ta girka cika musu umarnin baban zango uban gayya farin ciki <laughs> farin ciki ya ji ya rufe shi yadda suka mugun ba shi girma da mutunta shi farin ciki ya ji ya rufe shi yayin da suke mugun ba shi da mutunta shi yana mugun ganin girman surukan nashi sosai tasowa ta yi cikin sauri domin yunwa take ji sosai tasowa ta yi cikin sauri domin yunwa take ji sosai bajewa ta yi ta cire hijabin tare da saka hannunta ta fara ci ta cire ɗaya ta